الرجيم ولكن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Tumammama bado asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakafi. A yau muna huɗu ga watan Juma da al'akiru muna huɗu ga watan shida bayan hijira masu Allah Sallallahu alaihiwasallama daga Makka zuwa madina shekara dubu ɗaya dari da talatin daidai da wata albashi ashirin ga watan biyu tuwenti. 18 a karatu da muke daga nan maziril ansar muna nan cikin suratul hujurat mun yi wakafi a aya ta goma sha ɗaya ayan da aka karanta mana cikcike to za ta ke karanta mana ayan muna tare da nukta ta ƙarshe a ayan fadin Allah mai girma da daukaka ya na amanu يا fadin Allah mai girma da baka ya ayyuhal na amanu Allahumma zayyinna bi zinatil iman kuma daidai lokacin nan duk da cewa watan ya fara nisa addu'an ganin wata za ta taimaka maka matuƙa ka samu imani insha Allah Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni abu na biyu shine wal imani wasalamati na uku wa islami na hudu wa tawfiqi abubuwa biyar shiga jigajigai kake roka a cikin addu'an ganin wata ke lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah to wannan aya ta sha da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu mana kira na hudu ke kira na biyar shine na farkon shafin shi ma yallabi na amanu ya yi ayyuhal ladina amanu jitanibu amma muna tare da nukan karshe a ayar nan da Allah ya ayyuhal ladina amanu ƙaunin min ƙaunin. A qaumin asa an yakunu khairan minhum kada wasu jama'a su dinga ma wasu jama'a gilaci yana wanda ake rena wannan sinfi masu renin alheri gurin Allah ce wala nisa'un min nisa'in a asa an yakunna khairan minhunna doka ta biyu wala talmizu anfusakum yani kada shashi ya dinga aibanta shashi na uku wala ba zubin alqab ku daina jifan junanku da lakabin banza lakabin da mutum baya so to Allah ce bi zalismul fusuq ba'da iman tir da sunan fasikanci bayan imani kaga mutum yana da suna irin na manzon Allah sallallahu alaihi sallama amma kuma ana mai lakabi da sunan mawaki a sai a ce jackson ce ko sai a kawo sunan ɗan kwallo rikakke sai a maka mai kuma shi ɗan ƙwallon kafin ne a ce ronaldo hmm? ronaldinho a ce zico maradona daga duka wannan bisalismul fusuku ba'da al-iman duk dukkan ƙarshe. wannan sabo ne sukuriya sabo ne aibanta juna sabo ne jifan mutum da mummunan lakabi sabo ne to abinda Allah yake so shine ba to zai ce wa mallam ya to duk wanda bai tuba ba daga zunuban shi to fa ulaika humu zalimun wannan sune azzalimai to muna tare da wannan nukta sai na duba shi tana da muhimmanci a Qur'ani matuƙa wa man lam to? fa'ula'ika homo zalimu to shi yin wannan zalunci a ƙur'ani za mu kasa shi kashi biyu yau darasin namu gaba ɗaya tattara ne akan me az-zulmu fil qur'an mafhumu zulmi fil qur'an yadda zalunci yake a qur'ani Allah ya kasa mana zalunci kashi kashi daga cikin zalunci akwai karamin zalunci sannan kuma akwai babban zalunci katotin zalunci jingime man zalunci to shi wancan babban zalunci yana koran mutum daga musulunci Inda babban mutum ya yi to ya fita daga musulunci to ƙaramin zalunci shi da baya fitar da mutum daga musulunci ka saba dokan Allah ba kuma ka halarta ba kama wani ingilanci. ka zama azzalimi ka da dokokin Allah ka zalunci kanka to mu fara da wannan babban ga misalai kamar haka ina so dai gaba ɗaya gaba ɗaya mu tattaro aya ashirin in lokacin zai kai ke ayoyi ashirin misalin farko Allah ce ya yi hallabi na amanu an fi ƙumin mara zaɓanakun min ƙabli an yati ya yawmun labai fihi wala kullatun wala shafa'a yace wal kafiruna humuz zalimuna to kaga wannan definition na suwaye azzalimai ke wal kafiruna kafirai humuz zalimuna sune asalin azzalimai to kaga wani irin zalunci ake nufi a nan kenan babban zalunci kenan mana zalincin da yake kai mutum zuwa kafirci wal billah misali na biyu zalunci a ƙur'ani yana zuwa da ma'anar shirka Allah mai girma da kuka gaya mana kisan al-Luqman al-Hakim wannan tambayi lajina da'ima lil buhuth al-ilmiya wal ifta wai shin Luqman annabi ne ko bawa ne salihi suka ce magana tabbatacciya shine rajulun salih wa laysa nabiyyan so da dama ka ji suna cewa annabi luqman a a ba annabi bane wa in qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim lalle shirka ita ce babban zalunci to kaga kenan shirka ma zalunci ne kuma zaluncin ma babba misali na uku na babban zalunci Allah ce na amanu allazina amanu wa yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani Allahumma zayyinna bi dinatil iman amma da sharadin walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su imanun su da zalunci ba to sahabbai suka ce ya rasulullah waye a cikin mu bai zalunci kai shi ba waye a cikin mu bai zalunci kai shi ba kaji sahabbai ma kenan to ballanta mu kuma ce ba irin wannan zaluncin ake nufi ba a nan ba ku ji yadda lukman ke gaya ma dan shi ba wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to kaga abin da ake nufi da shi anan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wani irin zalunci kenan mana shirka kenan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi shirkin kenan to ulaika lahumul amn wa hum muhtadun misali na hudu idan zaka samu Allah yake ambata zalunci yace wa katabna alaihim fiha annan nafsa in ka duba suratul ma'ida aya ta 45 annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas to Allah mai girma da kuka yi ambata mana kisasi kisasi kisasi to fa man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul la wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai hukunci ba da abinda Allah ya saukar to nan su ne azzalimai wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun to nan alhukmu qadiyatul hukm bi ghairi ma anzalallah yana yana nan mataki mataki yana nan mataki mataki anan in ya kasance ka bibita common law akan littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah to wannan kafirci ne karara wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun yani sai ka koma azzalimuna a can suwaye eh wal kafiruna humuz zalimun mana wannan yana kai mutum ya zama mushiki ke misali na biyar kisa da gangan yana kai mutum zuwa ga babban zalunci kisa da gangan mutum ya kashe ɗan uwan shi da gangan to ya kai shi zuwa ga babban zalunci wanda wannan babban zalunci shi kuma zai ma mutum jagora zuwa wuta balbal in muka karanta واتل عليهم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك الشاهد قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين والشاهد في قول الله تعالى آية أشرين ترى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار Wazalika jazauman jaza'u yayan annabi adam su biyu Allah mai girma yake cewa watlu alaihim naba abnai adam bil haqq ka karanta musu kissar yayan annabi adam guda biyu da da bil haqqi id qarraba qurbanan sun gabatar da qurbani fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar Ɗaya an karɓa mai ɗaya kuma ba a karɓa mai ba to shi wanda ba a karɓa mai ba hasada ta kama shi ƙawala la aqtulannak kaga natijan hasada ce tana iya kai mutum ya yi kisa ƙawala la aqtulannak ma ya yataqabbalu Allah min almuttaqin to kaga kai yanzu kana da ɗan adawa e in ya kushe ka ko ya gaya ma mummunan magana kai yaya kamata kai da shi yanzu akwai babban misali a wannan aya eh, akwai babban misali kaga ce zan kashe ka sai kala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin inni uridu Ala in basarta ilayya yadaka litaqtulani in zaka shimfida hannunka kace zaka kashe ni to ma ana bi basitin yadiya ilayka liaqtulak ni ba zan je zan kashe ka ba in za ka mun ta'addanci to ni ba zan rama ta'addanci da ta'addanci ba inni akhafu inni akhafu Allah rabbul alamin to inni uridu an tabu bi ismi da wanda nake nufi shine in ka kashe ni ka koma da zinubaina wa ismika kaga bi ismi a wannan majrur ne to ma'tuf ala al majrur sai zama me majrur inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimai kaga zalunci anan wani irin zalunci ne a wani irin zalunci babba kenan domin ya kai mutum wuta da abin da zai shimfinar da mutum a wuta ya zama babba kenan to shikenan fa qawwat lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min al an gama kenan ya zama condemn kuma shi dan waye wani zai ce waye ubana to waye uban naka a musulunci ba a ce wai waye ubana ni dan waye ai kun san ubana a'a uba baya amfani a musulunci in a gurin Allah ne kar ma ka je da cewa waye waye ubanka waye ubana waye ubanmu a musulunci ba ruwan Allah wai waye babanka ba ko kai dan annabi ne wallahi baka yi aiki bauta za ka dan annabi ne iyakaci kenan ko ballanta dan shehi ballanta dan waliyi Allah ba ruwan shi kai dan waye ba ruwan shi kaga dai waye anan dan waye ɗan annabi adam amma kuma yaya fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min al khasirin kawai to misali na biyar ke misali na shida anan suratu al jumu'ah wanda ya ƙaryata ayoyin Allah ƙaryata ayoyin Allah shi ma babban laifi ne wana az-zulmul akbar ne Allah ce mathalul ladina hum minut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bisa mathalul qaumil ladina kadzabu biayati llahi wallahu la yahdi al-qauma dhalimin bisa masalul ƙaumin ladina kadzabu bi la. tir da misalan wanda suka karyata ayoyin Allah to sai Allah ce wallahu la ƙauman qauman Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai wani irin zalunci yake nufi a nan zalunci babba kaga ƙayyata ayoyin Allah yana kai mutum zuwa ga mummunan sakamako zuwa kafirci misali na bakwai zalunci wanda yake babba a ƙisan annabi Musa alaihi salam wa idh Musa ni qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila barikum tufaqtulu anfusakum amma tuban fa ba irin namu bane tuban ba wai kace astaghfirullah wa atubu ilayhi bane a faqtulu anfusakum to tuban ku a gurin Allah ne ku je ku kashe kawukanku kaga shari'ar su kenan akwai tauri ba irin tamu ya ce to je ka yi alwala kawai ka ce astaghfirullah wa tubu ilai an gama ka ce a ah, kai addu'a astaghfirullah wa tubu ilai an gama rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur an gama استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه duk girman zunubin ka an gama kaga cikin second kenan mu an gama amma zufa wa id qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhabikum alijla kaga kenan mutun yayi bautan wani abu daban yayi zalunci babba ke to fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum ku kashe kawukan zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum wannan shine mafi alheri gurin mahalicin ku kuka yi haka sai Allah ya karbi tuban ku innahu huwa tawwabur rahim to kabe duka wannan suna zuwa da me sun zo da ma'anan zalunci wanda yake babba babba misali na bakwai ke misali na takwas akan zalunci wanda kuma zai kai mutum zuwa ga babban zalunci domin gobe kiyama an lissafa shi tare da su su azzaliman nan tunda can Allah ya ce mana wal kafiruna humuz zalimun to mu ji wannan ayoyi guda biyu ayoyi guda biyu aya ta suratu at-tauba da kuma aya cikin suratul ma'ida Allah mai girma da kuka yake cewa ya ayyuhallazina amanu nan sai da Allah ya kira masu imani لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني لا تتخذوا آباءكم كركوا كسكركم أو إيا يمكو أبا كوكوا wa ikhwanakum ko ƴan uwanku awliya kar ku ɗauke su ya su zama mai. masoya ya yi ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wannan maqulun bi al-awwal ke wa ikhwanakum ma'tuf ala al-maf'uli shi ma zama maf'ul ke to awliya shine al-maf'ulu bihi ath-thani kar ku dauke su su zama masoya yaushe ya Allah Allah ce in istahabbul kufra ala al-iman matukar sun ce kafirci suka a kan imani to Allah ce wa ta yatawallahum minkum duk wanda zai jibance su a cikinku. ku tunda Allah ce ya hallabi na amanu ne to sai aka samu mumini kuma yana jibantar su to Allah ce fa’ula’ika ulaika zuwarimu zalimun su ne azalimai to a ƙarshe mutum zai kasance tare da su wannan sai ya zama mai kenan in bai tuba ba ya zama zalunci babba almar'u ma'a man ahabba anta a man ahbabta to wal kafiruna humu zalimun su kafirai suna ina ne suna wuta to mutum bai tuba ba ya dawo wannan ya kai shi zuwa ga babban zalunci da zai kasance wal yazu billah makoman muni. wannan misalin aya ta 8 ke misalin aya ta tara. ita ma ya Allah ya kira masu imani ne ya ayyuhal na amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum to fa innahu minhum wani yana da hadari sosai fa wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum sai Allah Allah ya ce inna Allah la yahdi al adh-dhalimin tunda a can ya gaya mana cewa wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun to wanda zai je yana dibantan su ya gama Allah yake cewa inna Allah la yahdi al adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai to kaga kenan abin da ya shafi alwala walbara rukuni ne babba ka so wanda suke son Allah ka kyamaci masu kyamar Allah kama har lokacin da aka sance kana son su musamman wannan jaraba ta zo mana musamman bangaren yan kwallo sai ga mutum yana son mutum kafiri ne kuma kinni amma yana son shi fiye da yake son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kullum maganan shi dai kawai wane wane wane shine tauraron su wane shine tauraron su ha kuma saboda kauna ma kaga da jeshin shi ma yake yawo sunan shi a rubuce a baya har ma a dinga kiran shi ma wannan musulmin ana kiran shi da sunan wancan kafiri to ga wannan yana da hadari matuka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd shashin su fa na kaunan shashi to amma shashin su su ba sa kaunan ku to Allah mai gima daukaka yake cewa wa man yatawallahum minkum wa man yatawallahum yani al-yahud wan nasara minkum yani antumul mu'minun to shi kenan fa innahu minhum ya zama ba yahudi ya zama ba nasari kaga daga nan garin da zaka yi zama ba yahudi ke zaka yi zama ba nasari wa man yatawallahum minkum to fa innahu minhum inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da wanda suke azzalimai to dan mu kasance masu kishi jama'a kishi matuka kar mu kasance duk abin da suke karmi irin nasu mu saba musu to lokacin shine kana da kishi kankanin misali anan yanayin shigan mu dole saba musu kaga dai da na shiga dai ba wanda zai ganni ya ce wannan shigan faso ne ko ko ya ganni zai ce zan je coci ne babu to amma kaga kai yanzu masallaci ko yanzu masallaci suka shigo to amma ka samu masallaci kaga ana so a shigo shi da haya mai kyau idza salla ahadukum falyalbas thawbayni in mutum zai ci sallah ya sa tufafin shi guda biyu to fa inna Allah ahaqqu an yutazayyana lahu Allah shi yafi cancanta a mai ado an gano wannan hadisin kuwa Allah shi yafi cancanta a mai ado to amma kaga yanzu mu budurwa ta fi cancanta a mata ado don nan zaka je tadi yana wahala ka je haka inda ka zo haka inda ka zo masallaci zai wahala hmm? an ce yau ranar ɗaurin auren abokinka ma abokinka kaga musamman ta nan gefen naga yawancin ba hula ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar daga ta nan sun yi yawa sosai amma ta nan kaga sha Allah akwai ɗan wanda suke ba su da shi ɗin ɗaya biyu uku hudu biyar ga wani ya mai da tashi in ka duba su ko da mutum ya sa hula to sai zo bakin coci yawa sai ya cire to mu kuma abin mamakin shine tun daga gida ma haka kake tun da zafi haka kake duka sallolin haka kake ai ga wannan abun takaici ne ko sabanin mu, wani ko a gida wallahi zaka samu da hula kan shi ko a ɗaki, zai ka samu a kan shi akwai hula akwai irin wannan dattijan saboda tsantsan kunya da riƙe al'ada da gargajiyanci eh. eh mu kuma wayayyu ne yan boko yawa sai da tsuke yawa sai mutum ya tsuke ya dame kuma mutum wai baya jin kunya ba duk al'auran shi a waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk al'aura a waje na gaban a waje na bayan ma a waje kai irin wannan wannan ba akwai gyara jama'a to yanzu baka gane ba dan Allah ka rike wannan aya ina ga kamar aya ta 40 54 kenan ko a suratul maida 50 51 ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man يتولهم minkum duk wanda zai jibance su a cikin ku abin yana da hadari to fa innahu minhum yanzu an mayar da shi cikin su mutum yana yi ba fulatani ne amma kuma yana kaunan su to ya koma can shi yanzu ba ba fulatani bane ya zama ba yahudi ba ba fulatani bane ya zama ba nasari shi ba haushe ne yanzu ba bahaushe bane ya zama ba yahude ba bahaushe bane ya zama ba nasari wa man yatawallahu فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai na tara kenan na goma zina tana mayar da mutum ya zama wa azzalimi wannan zamu gane shi faro a kisan annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf ya yare da yan ubanci kuma mai bala'in ƙarfi sosai kuma annabin Allah ne baban shi ma annabi ne amma ƴan uwan ga yadda suka nuna mai bakin ciki bukulu hazada har dai suka so su kawai wani kawai a cikin su yace uqtulu yusuf kawai a kashe shi kawai magana na kawai ni a kashe shi kawai aw yatrahuhu ardan ko ku hurgar da shi can wani guri yakhlu lakum an wajha bikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin adda ya gazo aka jefa shi a rijiya kuma har Allah ya fitar da shi sun mai bakin ciki ne bahaushe yake cewa hasada ga mai rabo taki kamar kana sa mai taki ne kaga kuma yana ta bulbulbulbul kai kuma kana ta yankwanewa hasada tana ta cinye ka to sai Allah ya dauke shi kuma sai kai shi gidan sarauta to har kuma ya girma a gidan sarauta har ya zama minista sannan kuma daga baya suka zo kuma suna neman mai. suna neman alfarma a gure shi har dai suka gane cewa wannan fa shine dan uwansu fa to ba wannan kisan muke so ba lokacin kafin su su zo yanzu ya kai girma yana gidan sarauta kuma gashi annabi yusuf an bashi rabin kyan duniya duk wani hange-hangen miro da za ka yi ko za ki yi hajiya anti mummuna mummuna ce ke ka duba annabi yusuf an ba shi rabin kyan duniyan nan gaba daya to ita imratul aziz ma she ta yi hakuri sosai Allah ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaba wa qalat hayta lak qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun kaga anan Allah ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi ita ta neme shi ba shi ya neme ta ba wa ghallaqatil abwaba ghallaqat ta gaggarka mai ko ina da ina ghallaqat kenan an kukkulle ko ina da ina to kaga wanda ya ce a konin salati misali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wani gandi ya zauna wai salatul fatih ma tana da asali tana na Qur'ani kowane lafazi sai kawo sai caccabko a Qur'ani Allahumma ya ce wa izkaru Allahumma kaga akwai Allahumma Qur'ani salli inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi to al ga fatiha nan <laughs> ah, ah, wannan ne kaga masha Allah yayi simbabi mai kyau wai alfatihu lima uhli shine wa ghallaqatil abwaba to kaga me ina ina relationship tsakanin al-fatihu lima ughliqa da kuma wa ghallaqatil abwaba to amma dai yana buƙatar isnadi mai kyau ga irin wannan salatin waye rawaito a wani littafi sannan waye inganta ga littafan hadisai nan barkate daga jawami sahihaini sunan masanid al-ajza al-ma'ajim al-mustadrakat al-muwatta'at al-mustakharajat al-mustadrakat ga sunan barkace to waye rawaito irin wannan to al-muhim wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak ce bismillah ce qala ma'ad Allah na neman Allah ya tsare ni irin wannan aiki innahu rabbi ahsana mathwaya ai Allah shi malici na fa shi ne kyautata min sakamako na innahu la yuflihu adh-dhalimun kaga mazna shi kenan zalimi ne mazinaci azzalimi ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan misalai goma ke to wannan ayan ta suratul hujurat Allah ya ce me wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wanda bai tuba ba wannan sune azzalimai wanda suka zalunci kawukansu. su to dokan Allah kawai shi ma zalunci ne amma zaluncin zalunci ne wanda yake karami Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul li'idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna Allah ya fara bada dokoki wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ku ji tsoron Allah ku mazaje kar ku fitar da su daga ɗakunansu kuma wallahi mazan suna yi mana shi ne in ka saki mata ba dama saki ɗaya saki biyu ba ka da dama ka ce wai tattara naki ya naki ki bar min ɗaki na baki 24 hours ba na son ga komai in kuma na ga wani abu zan yi fatali da ki to ga duk wanda zai wannan dakiki ne Allah ya sa ba na cikin dakikai kai ma Allah ya sa ba ka ciki Allah ya ce ku ji tsoron Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna to kaga duk zafin ranka ka sake ta dole a ɗakinka za ta yi da wannan ba gargajiyanci ba ne shari'an Allah shi wattakullaha kun, zai da ma Allah ce wattakullaha rabbakum kaga wanda yake tsoron Allah zai bi wannan dokan amma wanda baya tsoron Allah ce a shi kawai yi magana ɗaya kawai ya ce ta kwashe to kawai ta kwashe a to kaga wannan zafin zuciyarka kawai ina zai kai ka wuta fa ba ce maka Allah ya ce kai ka ce ai baka magana biyu tunda dai ka ce ta kwashe kawai to yi hakuri ta kwashe ka ba haka ba to la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina su ma kar su fita kuma wallahi suna fita ba a yi ma sakin ba ma kawai ta yi yaji to waye ce ki fita waye aike ki ka'ida wannan yawanci ba ma bin dokan Allah kaga ko daga nan Allah zai azabtar da mu kai ba ce ka fitar da ita ba ka ce ta fita ita ma ba ce ta fita ba ta kama ta fita duk abin da za ta yi ta ma baban ta waya baba gaskiya gidan mutum nan fa yana bukatan a zauna ko ya lalle yana bukatan ka zo mu zauna da mijin nawa to kaga in yaji wannan ya dauka abu ne mai muhimmanci baban zai zo ko ya turo wakili me yake gudana ma kawai sai ta kama sai ta tafi shi kuma a gidansu a ce in ka fuskura ka je sai mun tsine maka hmm? su kuma a can suna ta jira wai ka zo kaga kowa yana da taurin kunni a cikinmu Yauwa su a can ba za su yi zuwa gidanku ba ku kuma nan bawan da zai ce yau ta yi sati ɗaya ba wanda je ba waya ba kome. Hmm? sati na biyu wata na ɗaya wata na biyu to kaga duka irin wannan aikin zafin kai muke yi da farko ita waye ce ta fita ƙa'ida ne ta tafi gidansu baba ya ce ki koma ko in karya kafaki koma ko in kafaki amma ta tauda da akwati an ce daga kofar gida babar ma ta fara kuka ashe wani ba dan mutunci bane kaga ko wai ba dan mutunci bane ya ya har ya saki yata har ya mun ya ma yata kaza inna lillahi wa inna ilaihi sai baba ta fara kuka to kaga ba ai bincike ba ai komai ba shi bai je ta fita ba amma ita kuma ta kama hanya ta fita to kaga duka wannan kurakure ne muke yi bangaren maza suna nasu bangaren mata ma suna nasu to duka Allah ya ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina ce wa tilka hududullah wannan fa shine dokokin Allah to Allah ce wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wannan zalunci karami ke faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare dokokin Allah ya zalunci kanshi mana yanzu ka ce fita ka zalunci kanka ko ita ta fita ta zalunci kanta la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra hikima ka ce ta yi ita a ɗakin mijinta yau ka fita ka dawo sai kuma ta baka tausayi wannan mare ne yanzu na sake ta yanzu fa ba su da gidan kansu ba duka duka fa ɗaki ɗaya suke da shi to yanzu in ta ta fita ina za ta je to kaga wannan sai kai tunani mai zurfi ko in kai da kaza sai ta baka hakuri dan Allah kai hakuri irin wannan aikin kaga sharrin shedan ne to la tadri ko kuma da ba ta saba ado ba amma yanzu sai tsantsara ado sai ka da kamar amarya ce o oh, haka wacce take inna lillahi wa inna ashe na sake ta kaga nayi hasara la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra sai to tayi idda dakin mijinta saki ɗaya saki biyu duka a ɗakin wa ake idda a ɗakin miji ba a idda a gidan uba to kaga da Allah mu zama iyaye masu hankali ba a idda a gidan uba wai kuma baban ya ce ba za ta koma ba ta je ta idda a ɗakin mijinta inda bai dawo kar kowa ya mai magana kar kowa ya mai magana ta je ta idda a ɗakin mijinta har in ta gama bai ce ba to kaga shikenan ya zama tsala ba'in kenan ya zama ba'i ne kawai sai a kwaso kayan gaba daya a dawo da shi amma daga miji ya ce wa yayi saki ga takaddaki saki ɗaya kwal to kawai babban yaya big boss sai ce aje a kwaso kaya ga kudin mota kaga wannan in ne wannan nayi aikin da ke kai ba haka ake ba saki ɗaya kawai a ce a wuya kwaso kaya yawanci haka muke to jama'a ba haka bane za ce ki koma ɗakin ki in dai mun fahimci musulunci ki koma ki je ki idda ya yi wannan biyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina kaga kar ku fitar kar su fita wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa to har yanzu akan wannan Allah mai gima da kaka a cikin suratu al-baqara yace at-talaqu marratani a karkashin aya ta 229 at-talaqu marratan fa kun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum ولا يهل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا bai halatta ba ku karɓi wani abin da kuka ba su ka ba mata sadaki dubu ɗari to bai halatta ka karɓa ba illa an ya khafa Allah da hududallah sai dai ana jin tsoro ba za su iya tsayar da haddin Allah ba ita ta ce ba ta san shi in ta gan shi gawai ta ga duniyar gaba ɗaya ya mata baka in ta gan shi kawai sai ta gaji zuciyarta tana kamar ta fashe to illa ya yakhafa an la yuqima hududallah to fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhi ma fi maftadat bihi to babu laifi abin da ta fanshi shi shine hul'i kenan in dai tace ba ta son ka to shikenan sai ta dawo maka da me sai ta dawo da sadaki kuma ba ruwanka ci domin mu ka san mu in katsa London abinda ba ruwanka sai ka samu kana shiga ta ce ba ta san shi sahabin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam dan aljanna an ce ba a san shi to sai me sabit ibn qais matar nan jamila ta ce wallahi ba ni ba sabit sai to zaki dawo mai da sanakin shi sai eh sai to kai karbi gonar ka ka sake ta sake dai shi nan. da ma mu zaka ji sharhi kala kala in mutum yi saki zaka ji sharhi kala kala in sa da matar shi zaka ji sharhi kala kala kala kala daban-daban tana wuce ce wannan shine ya saki matar shi wancan satin sai ita ma ta wuce a yanzu iddan ta saura sati biyu ta shigo aiki zaman titi ke to ga gada ina cikin gida na ganta ma ka ganta ka gan shi amma aikin zaman titi ke zaman gulma to dan Allah jama'a mu dinga bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to ko kuma ka zauna a titin karka fuskanci titi ka juya ma titi baya to kaga duk bara mu iya wannan ba to kaga kuma muna ba mu kanmu aiki to Allah mai girma da kuka ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala dunaha ma fi mabtadat bihi tilka hududullahi fala ta'taduha wannan fa sune dokokin Allah kar mu ketare wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun wannan su ne azzalimai duk wannan su ƙetare dokokin Allah wannan su ne suwa su ne azzalimai 229 yanzu kamar mun samu ayoyi dozin da yake da suke zuwa wanda ya ƙetare dokan Allah shine azzalimi ko kuma wanda ya ƙetare doka su ne azzalimai to muka duba wajen annabawan Allah ga wasu ayoyi guda hudu annabi Adam annabi Musa annabi yunus da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi adam alaihi salam kaga dai shine babanmu shine babanmu shi yafi mu jin dadi eh domin shi Allah ya mulmula shi ne da hannun shi kuma Allah ya busa mai rai kuma ce mala'iku kakaf su mai sujjada kai wani mala'ika ne ma sujada? babu kuma ba za a taɓa yi ba karkace ce Allah ni ma ka sa ah, kaga Allah ya sa mala'iku su masu jada kai ka san matsayin kanka kuwa sai Allah ya ji kan mutumin da ya san matsayin kanshi hmm? Allah ya ji kan mutumin da ya san matsayin kanshi to shi annabi Adam shi ne wanda Allah ya sa shi a aljanna kuma ce ko ina da ina ka ci sai ga ya fi mu morewa kuma shi ne wanda Allah ya sanar da shi komai da komai to don Allah mai gima da kuka ce wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma amma doka daya wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kaga wannan ne sai ke fassara mana wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa tilka hududullahi fala duha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun to ga wannan bishiyar guda ɗaya kar ku ci ta bishiya ɗaya a cikin aljanna gaba ɗaya to kaga kuma a cikin aljanna akwai tuba wata bishiya ce bishiyar ɗaya kawai tafiyan shekara ɗari ne bishiya ɗaya kawai daga ciki ake ƙero tufafin yan aljanna tuba to Allah mai girma ɗaukaka yake cewa wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin to kaga a hakan zalunci biyan da ka yi shi kawai ka zalunci kanka ne duk yanda ka saba shikenan mutum ya shiga cikin azzalimai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka nan annabi adam ya dan dan bishiyar nan da shi da matar shi to shikenan sunan su ya shiga cikin wa ya shiga cikin azzalimai domin Allah ya riga ya ga mai tun da farko wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin to da aka fitar da shi daga aljanna da farko amma babanmu tsarara babanmu ba annabin Allah ba abul bashar gaba daya Allah ya saukar da shi daga aljanna sannan kuma a take aka mai tsarara ma kaga kai kana laifi ka cewa ai naka nafula ne akan nawani to kaga wannan tsamsul basira in yi laifi kuma ce wai a ai na wada ma tukunna ai nawa mai kamo nashi ba tukunna kai ba ruwanka da nawa ne kawai kayi ka tuba shi nan Allah ce wa man ya yatub fa ulaika humud zalimun to annabi adam sai koma zuwa gurin Allah da matar shi qala rabbana kaga zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin muna tare da annabi Musa alaihi salam ya zo zai raba fada fawaka kaza musa ya dan mai nukur haka shi kuma karfafa ne sosai masha Allah faqada alaihi sai mutum ya mutu to kai wannan unintentional killing wancan da gangan shi babban zalunci inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimi kisan ganganci yana kai mutum wuta ne to amma kisan kuskure ba. shi wannan zalunci ne amma kuma karami bai kai wancan babban ba to qala rabbi inni zalamtu nafsi kuskure ne amma ce qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli ce faghfara la innahu huwal ghafurur rahim kage inda annaba su ma eh diyan da mutun ya yin ketare kawai ko Allah zai sha ma in kai kaza zaka zama cin azzalimai annabin Allah fa ba wai gaja mutane ba to muka duba annabi Yunus alaihi salam wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin shi me yayi ba wai wani babban laifi ya saci gudun mutane ko ya kisa a yayi fishi ne ya tafi ya bar mutanen shi shi kenan kawai shi kenan to ta dalilin haka sai da Allah ya sa shi a gadurun to shi kuma ya san me yake yi sai fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin kage ya sunnanta mana kai man kana cikin damuwa ba wai sai lalle ka zalunci kanka ba ba wai sai ka wani laifi ba kana cikin damuwa kana so Allah yaye maka to kama wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin shikenan Allah bai amsa maka damuwarka wannan addu'a ce sajidan ta damuwa to mun ji wa annabi Musa alaihi salam to mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka yi ganin aya ta 145 a suratul baqara da gaggawa aya ta 100 da arba'in da biyar aha wala wala'in ataita ɗari da arba'in da biyar ka ganta ƙashi na ƙarƙashin shafi can ƙarƙashin sai ya ƙulu farkon shafin sai ya ƙulu ƙarshen shafin wala wala'in ataita lalina utul kitaba bi kulli ayatin aya ta ɗari da hamsin da arba'in da biyar ke wala in ataita wannan za mu ji dangane da manzan Allah sallasan Allah ya ginda mai sharaɗi to ni ne kuma fa in kai ne mu ji ayam wala in ataita wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma akan zalunci a ƙur'ani harka ce wadda sai na yi taka zanzan matuka Allah mai girma da kuka ce wala in ataita na utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak inda zaka zo ma ahlul kitabi da duk wata aya duk wata mu'jiza to ya rasulullahi wallahi ba za su ba alqiblar ka ba su kan gararru ne to sallace to kai ma wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai ma ya baraka ba alƙiblan su batun da yanzu Allah ya juyar da kai zuwa ina Ka'aba wa ma ba'dhum tabi'in qiblata ba'd shashin su yahudu ba sa bin qiblan nasara nasara ma ba sa bin alƙiblan wa yahudu to shine Allah mai girma da kuka ce wala inittaba'ta ahwa'ahum wallahi har ya rasulullah in ka bi san zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da zo maka na ilimi an gama innaka idan lamina zalimi kai manzan Allah kai manzan Allah kana cin azalimai. kaga ko shi ma in dan kauce kaɗan an sa shi cinwa to ballanta ni ko kai wala in ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idan lamina zalimin to kaga kenan lallai sai mu san me muke to don nan shi bai wani abu ma amma ka samu yana cewa ya Allah na zalunci kaina ya Allah na zalunci kaina ga hadisin da yake cikin sahih muslim yanzu mu karkare maganar da addu'o'i guda biyu zuwa uku ha du'aul istifta ita ce addu'a ta 29 a cikin hisrul muslim hadisin gashi na sahih muslim ha daga Ali ibn Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara harama sai ce me wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardha hanifa وما أنا من المسلمين آه، وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي sajiho walamtu nafsi ya Allah na zalci kaina wa taraftu bi dhanbi kuma na ikirafi da zunubaina wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a ya Allah ka gafarta min zunubaina gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa ant to kaga wannan addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya yi laifi bane amma Allah yana san me al-i'tirafu wannan misali na farko ke na biyu Ali ibn Talib har yanzu yake cewa wata rana ne Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hau abin hawa da ya taka sai ce bismillah da ya wuce ce alhamdulillah bismillah alhamdulillah sai ce subhanallazi sakhkhara lana hada wannan zaka hau keke na fit zaka hau mota zaka hau menene wannan ita ce addu'ar ke بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون sai alhamdulillah guda uku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai Allahu akbar guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gurin kabbaran gaskiya ke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaba kai ne in Allah ramma ya fara karatu ce Allahu ko mai wazi ko an ce yanzu malam wane kawai Allahu akbar a'a wace irin kabbara ce wannan sai ka ji wata kabbaran da ba ta da mahalli to kaga mu dinga yin kabbaran da zaka samu lada domin wannan fa ba wani ladan da Allah zai baka ba ka ba lada a gurin sai dai ma baka kweri wai ce kai kai haka manzon Allah yake wai ce kai to kama kaga ka zaka hau abin hawa ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kaga kenan anan laifin me kai amma dai ka ce ka zalunci kanka ga ta na tahiya da abubakar radiyallahu anhu ce ya rasulullah allimni du'an ad'u bihi fi salati karantar da ni wata addu'an da zan dinga ta cikin sallata annabi sallar sai ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa aka karantar kuma dan aljanna fa wannan aljanna ma in yaje shi dukkan kofofin aljanna takwas ana warwasan shi ne to ma ka ji sai aka karantar da shi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta فاغفر مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم to yana ya ko mun kai ashirin din in ga mun hada da wayannan hadisan da ayoyi da hadisan sun kai nawa sha sha tara ka kirga daidai ko saura aya ɗaya tak sai cika mana yawa aya ɗaya ko hadisi ɗaya aya ɗaya muke nema yanzu ko hadisi ɗaya sai zaman mana da karatunmu ayoyi da hadisai guda ashirin ashirin ne to ne a kirgen shi ya ce ashirin wani a kirgen shi kuma sha tara to sai mu iya barin shi haka na'am an yi aha sha yanzu muna sha tara ke to aya ta ashirin din waye fi zalunci shi a nan na sa ayoyi kaman guda biyar ne amma waye fi zalunci ga sunan daban-daban Allah mai gima ɗaukaka yake cewa wa man azlamu min iftara ala Allah wa huwa yud'a islam wallahu la yahdi al-qawm babu wanda fi zalunci fiye da wanda zai kirkiri ƙarya ya lafta wa Allah kuma ana kiran shi zuwa ga Islam musulunci sai Allah ce wallahu la yahdi al to Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalimai to su ma akwai jerin ayoyi da yawa akan wannan wa ya fi zalunci tare na cewa man lam yatub fa ulaika humu dhalimun go to akwai azlam wanda ya fi zalunci babba to su ne kaman wanda za su dinga ƙaryata ayoyin Allah mai girma daukaka wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'arada ha wa nasiya ma mace yada to kaga akwai jerin irin wannan wa man azlamu wa man azlamu mimman da masajidallahi an fi fiha wa sa'a fi ha. to su ma irin wannan suna nan har yanzu suna irin suna to kaga kenan sai mu ji tsoron Allah kar mu kasance cikin wanda suke azlamun nas to wannan ayar kaga ta ɗan bamu wani haske kaɗan wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun to Allah mai gima da kaka ya sanya mu cikin tawabi Allahumma ja'alni ni ni kadai ne ko kai ma kai mana a kai ma kai kawai Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina dan kowa yi shike to sai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته